tsohon gwamnan jihar kano malam ibrahim shekarau ya ce ko da gwamnonin nan bakwai da ke rikici da jam'iyyar ta pdp sun balle zuwa sabuwar jam'iyyar apc ba za a karɓe su ba sai an shimfiɗa musu ƙa'idoji don kada su shigo da aƙidin tsohuwar jam'iyyar su tafi PDP. Malam Ibrahim shekaru wanda ke jawabi a wurin wani taro wanda wasu ƙungiyoyi guda biyu suka kira don neman mafita akan halin da Najeriya ke ciki. ya ce su ma gwamnonin da ke yi wa jam'iyyar tasu bore ba wata gaskiya ce da su sosai ba. Ko sun shigo mun san mai koro su a can su ma da suke wannan boro ai ba wata gaskiyar kirki ce da su ba in sun shigo sai mun sa ido kuma mun sa ka'idoji ba za ka zo ka shigo mana pdp ka kawo aƙidar pdp ta kwacen ƙuri'a ta zalunci ka ce za ka yi apc ba za mu yadda da wannan ba ba ca muka kowa kofa ko take duk wani shakki ya zo ba eh tun da kasuwa ce da na gari da na shakiyin ma ya zo amma shakiyan pdp da muka sani in sun zo tun da demokaradiyya ce za su shigo amma za mu san inda za mu ajiye su game da barakar da ake magana tsakanin janar muhammadu buhari da malam ibrahim shekarau din da suka narke cikin jam'iyya ɗaya yanzu kuwa malam ibrahim shekarau din ya ce dama ba su taɓa samun baraka ba sai dai kawai da a jam'iyyu daban-daban suke a shekarar dubu biyu da sha ɗaya, buhari jam'iyyarsa daban jam'iyyata daban na tsaya takara npp ya tsaya cpc malamin ribado sa daban ac na ya tsaya zaɓe saboda haka wanda zai mana adalci ba zai cewa muna rigima da juna ba mu wata rigima yanzu da muna jam'iyya daya muka yarda cewa ni na yarda cewa shi in zai yi ba zan ja da shi ba don haka wannan zancen ma za a yi wata rigima za a yi daman can babu rigima mun tsaya ne mun yi domin jam'iyyu daban-daban ba za mu ci ah, a ampp don Buhari yana takara CPC kar ku tsaye da takara ba wannan ya saba demokaradiyya domin kowace jam'iyya gashin kanta take ci Malam Nasiru shi ne mataimakin sakataren jam'iyyar APC na riko a ƙasa kuma shi ya wakilci shugaban jam'iyyar ta apc bc a kande ya ce duk da yake wani bangare na jam'iyyar abga ya kyamaci haɗakar jam'iyyar apc amma ya zuwa yanzu wasu shugabannin jam'iyyar afghan sun dawo sun rungumi sabuwar jam'iyyar ta apc akwai mutane wanda ba za su iya barin pdp ba domin nan ne ya fi musu riba afghan na peter obi reshe ne na pdp saboda haka mun haƙura da su amma mun samu ciyamomi na afghan guda 22 cikin jihohi 36 da abuja wannan ya ishe mu alhamdulillahi ba za mu shigo da shaidanu waɗanda ba za su taɓa tuba ba a jam'iyyar mu hajiya hafsat muhammad baba ɗaya ce daga daga cikin waɗanda suka kira wannan taro kuma ta yi bayanin dalilin taron. Da wannan taro mun kira shi ne ba don komai ba muke domin haɗin kan mutanen jihar Kaduna domin wayar ma da mutane kai saboda aiki tare a tafi tare ballantana kuma yanzu da yake an riga an yi rijistar jam'iyyar mu saboda haka jam'iyyoyi guda uku nan da suka haɗu da kuma wanda suke son su shiga jam'iyyar an riga an narke wuri ɗaya shi yasa muka ga cewa ya kamata ya kasance cewa a kowane lokaci muna kiran manyan mu da kuma jama'a domin su ma su sadu da su kuma a tattauna a ji yaya ne menene mafita da yadda muka samu kanmu a jihar Kaduna da kuma yanda muka samu kanmu a Najeriya to shine makasudin wannan taro isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya